कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बना fim ɗin kabil da aka yi alkawarin cewa zai fito a ranar 25 ga wannan watan da muke ciki ya fito da kafar dama a bollywood inda masu kallo suka yaba daga gagarumin aikin da waɗanda suka shirya fim ɗin suka yi yawancin gidajen silima ɗin da aka nuna wannan sabon fim ɗin sun cika maƙi babu masaka tsinki kuma jama'a da dama da suka kalli fim ɗin sun yaba da shi me wani daga cikin masu kallo ya ce rawar da roshan ya taka a cikin fim din babu kama hannun yaro domin sai da hawaye suka zubo mashi ya ƙara da cewa wasu dattawa miji da mata da suka zauna kusa da shi a gidan kallo su ma sun kasa daurewa sai da suka koka da hawaye sharbe-sharbe daga matasa zuwa dattawa da suka kalli wannan fim din sun jinjina suna masu cewa lalle fim din ya cancanci yabo ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत a yanzu haka dai fim ɗin ya samu karɓuwa na kimanin kashi 45 zuwa 50 a cikin ɗari kuma ana sa ran cewa alƙaluman za su fi haka a nan gaba tabbas roshan ya san cewa bai taɓa yin wani fim da ya fi wannan ba duk tsawon rayuwarsa a fagen fina-finai roshan shi kansa abin ya zo masa da mamaki domin bai taɓa tsammanin cewa fim ɗin zai taka irin wannan rawar ba yana mai cewa ya samu labarin cewa jama'a na ta shagulgulan murnan wannan fim ɗin amma a cewarsa ina mai godiya a gare ku masoyana kuma na yi alkawarin ƙara ƙaimi wajen fina-finai na domin ta haka ne kawai zan ƙara nuna godiya na gare ku. Suhag raat hai घूंघट uthaa शर्मा के अपनी बात